ya bi na kwance ya bi na zauna ya bi mai kafa abu ya bi har gura ugu ya raba a samu abiya bukatu ga yawan rubutu ga yawan karatu ga yiwa makwabta wannan ya kyautu sa sa malam musa jidda sa sa sa dai sa sa sa sa wani nan musa jidda a arewa album ne wanda aka haɗa hankali aka kuma tattara basira domin nishaɗanta. na alalan mubi na sarkin mubi matasan mubi da suna babba ku ce ɗan mubi mun san mubi dalilin liman ma ma malam musa jidda ma ma malam musa jidda mm, sa sa sa dai sa sa sa sa wani dan musa jidda insha Allah za mu yi kasuwanci da dillancin wannan album a shagon inyasu wanda kunsi wanda yake a ruwa bello ruwa mai martaba bellon kudi dan yusa Allah na kaunar ka kudi na kaunar ka kaskilo bello kilo mai martaba bellon kudi dan yusa ruwa bello Allah ya samu dace amin